barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shi ne yammacin hudu ga watan ramadan shekara ta hijira na da 1444 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan mari shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wanda aka sani da suna masallacin dandali da ke nan tudun wadan zaria a nigeria a inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma saboda munasaban watan azumi mai albarka Allah ubangiji ya mu dace wannan shine darasi na hudu daga cikin wannan tafsiri na suratul qasas insha Allah a darasin mu na jiya mun karkare takaitaccen bayanai game da fadin Allah wa nuridu an namunna 'ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin ayo kuma insha Allah ala ramma zai karanta mana fadan Allah wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت الحق عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المغفلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين نعم الله ولك سركي ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحبرون wannan ita ce aya ta shida kenan a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi kuma mu ba su wato dama ta ainihin ƙarfi da za su yi a bayan ƙasa wa nuriya fir'auna wa hamana wajinu da kuma kuma za mu nuna wa fir'auna da shi da hamana da 'yan kanzaginsu magoya bayansu minhum game da waɗannan masu rauni ma kanu ya hazaruna za mu gwada musu abin da suke jin tsoro sai ya faru game da waɗancan masu rauni wannan aya tana ci gaba da bayyana alkawarin da Allah ya yi ne shikon abin da Allah ya faɗa a baya cewa wa nuridu an na munna na su da ifu za ka ƙara da cewa kuma wani makki na lahu kuma mu ba su ƙarfi a bayan ƙasa sannan kuma abin da fir'auna da hamana da magoya bayansu sojojinsu da 'yan kanzaginsu suke jin tsoro to wannan abin sai ya faru a tamkin shine tabbatar da mulkinsu wani maskina lahu za a tabbatar musu da mulkinsu a bayan ƙasa game da Allah ya faɗa game da annabi Yusufa cewa inna makanna lahu fil ard Allah ya bashi ƙarfi a bayan ƙasa da kuma wasu abubuwa ire-iren wannan da aka ambata al-ardu anan da aka ce wani makina lahu fil ard magana mafi inganci shine ƙasashe guda biyu Ƙasar Misra inda shi Fir'auna yake da kuma ƙasar Sham wacce ita ce asalin ƙasar Banu Isra'ila inda aka koro su inda suka yi kaura suka bari Allah ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum kuma za mu nuna wa fir'auna da hamana da sojojinsu wannan lafazi na nuriya haka mafi yawan makaranta suka karanta shi da mabniyun lil majhul wa nuriya wasu kuma kamar hamza da kisa'i da khalaf suna karanta shi bina'an alal ma'ruf su ce wayara so da su sai ki zama wasalin fir'auna a nasir ƙira'a wayara fir'aunu wa Haman wa junuduhuma fir'auna da hamana da junudu da sojojinsu za su ga maimakon za a nuna musu sannan babban malami al'imamul farra malamin arabiya ya ce zai iya halatta ma a karanta wajen da wayuri fir'auna Wayuri yuri sai zama daga masdarin ara yuri kuma Allah ya nuna wa fir'auna amma dai kira'a tabbatacciya ita ce wa da kuma wayara a wannan alƙawarin da Allah ya musu Allah ya ambace shi a wasu wurare kamar yadda muka ji a wasu ayoyi a jiya daga ciki kaman faɗin Allah asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifahu wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun a cikin suratul Arab? Allah yace Allah yana da damar da wata rana yana ba banu Isra'ila alwashi al cewa zai halakar da abokin gaban su shine Fir'auna sannan ya ba su maye gurbin ƙasa sannan kuma Allah ya ga su kuma ya rasu wato yadda abun ya faru shine shi Fir'auna da shi da da Hamana da sojojinsu sun tsorata kwarai game da labarin da suka samu ko dai abun bokaye ko a mafarkin da suka yi ko shi fir'auna ya yi ko kuma abin da muka ci cewa an gaji labarin iyaye da kakanni cewa za a haifi wani ɗa a cikin banu isra'ila da zai kawo ƙarshen su. da haka suka dinga wannan faɗi tashi don neman ya za a yi su ga cewa banu isra'ila ba su haifi wannan yaron ba amma allah ya riga ya zartar da hukuncinsa allah ya riga ya zartar da kaddararsa don haka sai gashi fir'auna din yana ji yana gani duk da irin kisan da yayi amma kuma wannan yaro ashe a gidan shi ma ya taso karkashin kulawarsa kuma Allah ya hukunta cewa yaron shine karshen mulkin sa Allah ya ce ma kanu yahzabuna za su gamu da abin da suke jin tsoro na gushewan mulkin su da karfin su shi hamana da aka ambata anan shine babban mataimakin fir'auna kamar a ce wazirinsa ko mataimakinsa ko babban sakatarensa za mu ga Allah yana yawan ambatan shi a wurare daban-daban kuma faɗin Allah wa ƙala fir'aunu ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablugul asbab a cikin suratul ghafir kenan da wurare ire-iren su to junudahuma kuma da aka ce kuma. malamai sun fassara junudahuma da cewa dukkanin masu taimaka wa fir'auna tun daga cikin sojoji da 'yan sanda da sauran ma'aikata masu kayan sarki da farin kaya waɗanda dai aka san al'adance su suke ta kowane mai mulki wajen mulkinsa duk wani mai mulki zai iya mulki shi kadai dole sai da mataimakansa cikin manyan ma'aikatan gwamnati ministoci ko kwamishinoni ko manyan daraktoci sannan kuma da masu ɗamara masu kayan sarki tun da kan sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro waɗanda su ne suke tabbatar da mulkin to su ne aka haɗa gaba da aka kira da suna wajunu da kuma da sojojinsu wannan aya yan uwa masu albarka tana da fa'idoji da yawa daga gaskiya abin da mu iya tsinkaya da wuri akwai wannan magana da muka ambata cewa inda aka samu wani sarki daga cikin macuta ko azzalumai za mu ga cewa yana amfani da wakilan shi da sojojin shi da sauran masu taya shi masu yin fushi da fushinsa za ga da su ake amfani wajen yin zalunci su suke kwata kayan mutane su suke kashe mutane suke kama mutane su kulle su duk wata doka ko wani zalunci da za a aiwatar za ka ga ba shi shugaban ne yake zuwa ya aiwatar da kanshi ba waɗannan azalumai da suke taimaka masa suna cikin kan gaba-gaba wajen gudanar da wannan zalunci don haka ne ibn taimiyya ya ambata a cikin littafinsa a siyasar shar'iyya cewa wani daga cikin azzalumai ma'aikata a gidan yari kamar a ce wato a yanzu a ce prison warders kenan lokacin da aka kama imam Ahmad ibn Hanbal aka kulle shi su suke mashi bulala sai wata nan sai shi wannan a a a ma'aikacin gidan yari sai ya tambaya ya ce la'arga ta malam mu da muke maka bulala ɗin nan kullum shin ma muna da zunubi ko ko zunubin yana kan sarki da ya ba mu umarni cewa mu dinga yin bulala sai shi to ai zunubin kuma ya fi nashi domin ku kuna da yancin ku ki ko ku yi resigning ko ku mushi nasiha ku ce bai kamata ba ko kuma ku sayin da za ku yi tunda bai zo ya kama hannunku ya daga ya ce dole sai ku yi bulala saboda haka masu taimakon azzalibai wanda suke sa kayan damara ko masu sa farin kaya wanda su ne asalin masu sharantar zalunci a bisa fatawa imam Ahmad ibn Hanbal to zunubin su kusan ka ce ya fi zunubin asalin shugabannin domin su ne suke yin zaluncin kai ma'ana ma'aikatan da za a ba su dama tsaya kan hanya ko su zauna a tashar 'yan sanda police station ko a ofisoshin sojoji ko a road blocks ko a ofisoshi waɗanda su ne suke aiwatar da asalin zalunci kai tsaye to zunubin da suke ɗauka ya fi zunubin shugabanninsu da suka taɓa su da haka ya kamata ma'aikata su tsoron Allah sai na zalunci Allah ya tsare mu sannan kuma wannan aya tana nuna cewa wato da sojojin da su ma'aikata shugabanninsu dukkanin suna tarayya wajen tsoron gushewar mulkinsu yadda gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata yake jin tsoron kada ya faɗi zaɓe za ga kuma na kusa da shi wanda suke cin moriya wannan zaben za ga su maka suke jin tsoro wataƙila ma damuwar su fi damuwar shi za ka ji an ce inda fir'auna wa hamana wa juludahuma dukkaninsu Allah ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana ma kanu muna. dukkanin suna jin tsoron gushewar mulkin ba shi sarkin ne kadai yake tsoron mulkin shi gushe ba duk wani wanda ke ke cin riba to yana jin tsoron mulkin ya gushe saboda mulkin ya gushe riba da yake ci ta gushe wannan kuma aya tana tabbatar mana wata ka'ida sananniya ita ce abdulmu la yadumu zalunci baya daurewa duk wani zalunci da wani yake a matsayin shi na azzalimi shugaba ko wanda ya samu wata dama to ya sani da cewa wannan zaluncin nashi yana da iyaka wata rana za a neme shi a rasa wata rana ƙarfin shi zai ƙare wata rana mulkin da yake da shi wanda ya ba shi dama yake zalunta mutane zai ƙare sannan kuma zunubin da ya ɗiba na wannan zaluncin to zai biya farashinsa ko a nan duniya ko kuma a duniya da kiyama ga baki ɗaya Allah ka tsare mu a su wato azzalimai shugabanni ba sa gushewa cikin tsoro tsoro da shi'umci da mummunan zato za ka ga saboda tsoro da shi'umci da mummunan zato fir'auna ya sa a kashe dubban 'ya'ya a halin an ce ɗaya ɗaya ne zai zama mashi matsala saboda tsabar tsoro da yake za ka haka ba ga azzalumin sarakuna suke kullum suna cikin tsoron ne zai faru kowa suna mashi kallon wato mutumin da zai iya kawo musu tangarɗa ko zai kawo musu matsala ko zai zama musu cikas a cikin ci gaba da zalunci su kuma suna muna zato ga dukkanin mutane Allah ka tsare mu sai Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allah yace wa auhayna ila ummi Musa kuma mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa an arbi'ihi cewa ki shayar da ɗanki idan kin haife shi Fa'ida idza khifti idan kin ji tsoron abin da zai faru gare shi fa yi fil ne, to ki wurga shi a cikin ruwan nan mai tarin yawa wala kafi wala ta tahzani kuma kar ki ji tsoro kar kuma ki ji damuwa inna radduhu ilayki Lallai za mu dawo miki da ɗanki lami lafiya waja'iluhu min al-mursalin kuma muna miki bishara akan cewa za mu sanya shi daga cikin manzanninmu waɗanda suke kawo sako a madadinmu Wani ita ce aya ta bakwai Allah ya ambaci cewa wato an gama mukaddimar faɗan irin halin fir'auna da irin zaluncinsa yanzu an shiga cikin asalin kissar shine farkon haihuwar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa malamai sun yi saɓani da wani irin wahayi ne aka yi mata domin dai asalin ma'anar wahayi a larabci shine al-kalamu fi sirri mutum wata magana a sirrance shine al kuma ya kasa kashi kashi daga cikin kasa kashansa akwai muhimmai guda uku na farko akwai alwahayu da ma'anar irsal wahayi da ma'anar aikowa da Allah yake wa Jibril alaihi salam yazo ya kawo sako zuwa ga annabawan Allah da manzanninsa irin su manzo Allah sallallahu alaihi Salama da shi Musa ɗin da Isa da Ibrahimu da sauransu wannan shine wahayi na manzanci ko annabta sannan akwai wahayi bi ma'anar ilham wahayi da ma'anar Allah subhanahu wata'ala ya kimsa wa mutum gamdakatar sai mutum ya ji wani tunani a zuciyarsa ko ta fahimta a zuciyarsa wacce kuma zai a akan cewa daidai ce kuma ya aiwatar da ita wannan shi ake cewa ilhama irin shi ne kamar da Allah yake cewa wa in auhaitu ilal al-hawariyina an aminu bi rabbikum haka irin shine wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari Allah ya kimsa ma al-hawariyun sahabban annabi Musa annabi Isa alaihi salam Allah kuma ya kimsa ma zuma wani tunani na irin aiki da take yi na gina gidanta da kuma yin kashin zuma da wannan shi ake cewa na uku kuma akwai al bi ma'anar ilam sanar da bayi da Allah yake cewa ya ƙaddarta abu kaza sai Allah ya amfani da cewa yayi wahayi kamar da Allah yake cewa game da ƙasa bi anna rabbaka halaha. ubangijinka ya umarci ƙasa da ta aikata kaza to muka lura da kyau zamu ga cewa a wanne ne a nan ya faru da uwa annabi Musa kira alaihi salam sai malamai suka yi sabani wasu suka ce ita nata a mafarki ne aka nuna musu ta kwanta bacci sai ta mafarki Allah ya aiko da sako a gaya mata wasu suka ce a abin da ya faru shine irin wannan ilhamar da ake tunani ne ya zo mata Allah ne kinsa mata tunani irin na ilhama wannan ita ce magana kasada ibnu di'ama da kuma sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa shi kuma muqatil ibnu hayyan yake cewa ba haka bane abin da ya faru shine jibrilu ne zo gare ta irin zuwan da yayi ma mahaifa annabi isa da Allah ya ba labari cewa fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya shi irin haka ne malaika jibril ne yazo ya ba ta labarin cewa ga abin da Allah ya ce ki wasu malamai kuma suka ce a'a abin da ya faru gare shi gare ta shine irin abin da ya faru ga wasu mutane guda uku wanda hadisin sai zo a cikin Bukhari da Muslim cewa Allah ya aiko da wani mala'ika a suran mutum ya zo magana da wani kuturu da wani makaho da wani mai cutar bar ko waɗanda Allah ya warkar da su ya ba su arziki biyu suka yi butulci ɗaya kuma ya gode wa Allah kaga an turo musu mala'ika ne ya zo a suran mutane malaman da su magana suka ce babu wani ishkali akan wannan domin mala'iku sun sha zuwa wurin mutane da suran mutane a cikin sahabbai akwai wanda suka ga mala'iku a yakin badar a cikin suran mutane a cikin sahabbai akwai ma mutumin da mala'iku suna zuwa tare da shi a zaune su gaishe shi kamar imran dan hussein sai da ya ya taba yin lalas sai suka daina gaishe shi saboda suka ce a a irin wannan yanayi wallahu ta'ala amma dai magana mafi bayyana shi ne ilhama ce Allah madaukakin sarki ya mata kuma malamai sun yi ijma'i kamar yadda Qurtubi ya ambata cewa ba annabiya bace ita wannan wahayin bai bai da mahaifiyar Annabi Musa annabiya ba a irin kwakula-kwakula irin na malamai sai da suka nemi zan waya sunan wannan mahaifiyar Annabi Musa tunda Allah kawai ya ce ne wa auhayna ila ummi Musa kaga a cikin surar a ambaci mutane da yawa ba ambaci sunan su za a zo ambaci wa qalat li ukhtihi qutti ya uwa annabi Musa za ba ambaci waɗansu 'yan mata guda biyu ko min dunihi mamra'atayn tazudani so ba ambaci sunansu ba za a zo ambaci mahaifinsu qalat ya abatista ajruhu sha ba ambaci sunan shi amma din ka tafi ka tafi zaka ga malamai ba sa kyalewa sai sun talalabe a tarihance ce ko dai wane ne ko wane ne ko wane ne wallahu ta'ala na gani wannan bai da wani muhimmanci sai an sani amma wanda suke ba su uh, kula kuci na malaman sa'in kuma su duba su ji malamai suka ce game da sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mun mata wahayi an arbi'i cewa ki shayar da shi anan ma akwai tambayar da ta so me zai sa umarci uwa a ce ta da danta wanda abu ne da dukkanin uwa tana yi ba tare da tana bukatun wani ya gaya mata ko wani ya koya mata domin dama iyaye suna yin wannan abu domin abu ne jibilli na ɗabi'ar iyaye sai malamin suka ce abinda ya sa haka saboda abin da zai biyo baya na cewa za a ɗauke shi daga wurinta ya yi kwana da kwanaki baya wurinta to idan bai riga ya sha nonanta ba to zai iya kama wani nonon daban abinda Allah ya kaddarta kuma cewa wa harramna alaihi almarabi'a to ba zai tabbata haka ba sai in ya kama nonon ma yake ya riga ya sha fasara ta dai kenan fasara ta biyu kuma malamin suka ce A saboda buƙatar da jinjiri yake da shi zuwa ga nono a karo na farko da zarar an haife shi wanda wannan yana taimakawa wajen samun kyakkyawan lafiya da kyakkyawan kiwon lafiya a farkon rayuwarsa ba a so a fara ba yaro wani abu in ba nono ba wanda kuma kaga wannan a zamanance a kimiyyance ana faɗin haka wallahu a'lam su dai malaman suka ce suna ganin abin da yasa saboda ya kama wani nono daga baya idan an gayyato masu shayarwa su shayar da shi Allah ya ce fa'iza hifti alaihi fa'iza khifti alayhi in kika ji tsoro to tsoron mene tsoron kar a kashe shi domin kowa ya sani a garin cewa ana kashe jarirai maza za ka za ta tsoron ka a kashe shi shi za a kai ta'abi da fa'i za ba a ce fa'in khifti ba domin iza tana tabbatar da abin da aka faɗa abin da suke ce ma tufidu ta haƙuƙal wuƙo da aka ce fa'iza khifti to lallai da gaske ne za ta ji tsoron abin da zai biyo baya Allah ya ce fa'iza khifti a rai fa'alƙihi fil yammi idan kin ji tsoro to ki wurga shi cikin ruwa al-yammu shine al-ma'ul kathir ruwa mai yawa kogin nilu wasu wasu ce ana nufin al-ma'ul malih ruwa wanda yake da ɗanɗano na gishiri wanda kuma kogin nilu ɗanɗanon gishiri gare shi to zaka ce ta wurga shi a ruwa ba wai ta ɗauke shi kawai ta wurga kamar da kake wurga bola ko wani abu a cikin ruwa ba a'a yadda ya faru a tarihi shi ne ta samu akwati ne na katako ta sanya shi da kuma kulle shi sannan ta jefa shi a cikin ruwan farki fil yammi wala takhafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kar kuma ki shiga damuwa to kaga abinda aka kore aka ce kada ta shiga tsoro shine kuma a can aka ce in kin ji tsoro to mene kenan tsoron da aka ce idan ta ji na farko shine tsoron kisa daga fir'auna tsoron da aka ce karta ji na biyu shine karta ji tsoron cewa zai nutse a ruwa ko ya halaka shine wala ta kafi alaihi al-gharq kuma wancan kuma fa in khifti alaihi katla in kin ji tsoron za a shigo gidanku a zo ana bincike da aka saba da an ga jariri ko alama haihuwa a kashe shi ko kuma kamar da aka fada wata riwaya dama masu an san haihuwa ungozo madin an riga an siye su an ba su kuɗaɗe cewa din da aka yi ku kuka je kuka yanke cibi kuka karɓa haihuwa to the next thing sai ku zo ku kawo rahoto ofishin da ake kula da wannan aikin in kin tsoron waɗannan masu kawo rahoto za su kawo rahoto a kama ɗanki a kashe shi to shine take wannan aikin amma in kin yi din karki ji tsoron cewa zai lime a ruwa ya mutu wala ta hazari kuma da kanki shiga damuwa akan cewa zai shiga zai samu abaya wato zai bata zai halaka waɗannan lafizan guda biyu na wala ta khafi wala ta hazari idan mun lura ba qur'ani yana yawan kawo su a haɗe, da ce la khawfun alaihim walahu ya yahzanun la khawfun alaihim walahu ya yahzanun kamar idan ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu allah allah khawfun allah takahu la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun sai malamai suka ce abinda ake nufi da alkhawf idan an hada su da alhuzun shine shi alkhawfu shine tsoro na abinda zai faru a nan gaba abinda ake ce ma tsoro wato tunanin nan gaba zan iya samun matsala kaza shine fiye kiran ko da ingilishi shi kuma alhuzuru shine bakin ciki grief na abinda ya riga ya faru Allah ta kaji karki ji tsoron abin da zai faru a nan gaba wala ta hazani karki ji bakin ciki akan abin da kika riga kika aikata na salwantar da danki din suka zo a tare abin da suke nuna ke. me nuna mana wannan malamai suka ce saboda gashi nan Allah ya yi ishara zuwa gare su fadin Allah misali likai la tahzanu ala ma fatakum saboda kar ku yi bakin ciki akan abin da ya riga ya kuɓuce muku abin da ya faru kenan haka a shi annabi Musa da kanshi da yake cewa da aka aika shi gun annabi Fir'auna yake cewa wa qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulu kaga sai ce ina jin tsoron anan gaba su kashe da yake fa ahzanu idan an hada su haka suke nunawa to amma kuma za mu ga cewa wajen hadawan kullum ana gabatar da alkhawf akan alhuzn wato wanda zai faru a nan gaba ana gabatar da shi akan wanda ya riga ya faru sai malamin suka ce abin da yasa saboda dan adam ya fi jin damuwa da firgici akan abin da ake fuskanta sai da wanda ya riga ya faru ba haka bane a yanayin dan adam idan kana da wata damuwa kafin ta faru ta fi damun ka fiye da bayan ta faru abin da ya riga ya faru yanzu wani tashin hankali ko wata asara ko wata damuwa da ka shiga ta yi ma yanzu ka manta ta amma abin da kake tsoron zai iya faruwa a nan gaba za ka ga da kana jin tsoron da ya zai baya Allah ta tsare da haka alkhawfu wal huzn wannan shine ma'anar su wato abubuwa da suke sa wa dan adam damuwa guda daya damuwar abin da ya riga ya wuce shine ne sai kuma damuwa abin da ke tafe shine abin da ake ce ma to a nan akwai wani itiraji da za a iya kawo ga kalli kiskar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sayyidina Bakar radiyallahu anhu da Allah yake gaba da sayyidina bakar la tahzan inna Allah ma'ana Allah yake da izin kulli sahibi iz ma fil gari la tahzan kar ka ji to menene kira kuma ga shabu bai riga faru ba amma ga gaita adidi da kada ka ji baƙin ciki nan kuma mun ce bakin ciki shine abin da ya riga ya faru yana baka kuma yana tsoron abin da zai iya faruwa gare su na waɗannan kafirai su gansu har su iya kama su kashe su su malamai suka ce babu laifi akan wannan har yanzu yana nan da wannan ma'ana domin ka kalli daidai sanda sai na bakar ya ji wannan tsoron shine duk abin da ake ce ma alhauku ya riga ya gama faruwa domin kafirin sun riga sun biyo su sun iso inda suke sun zo har daidai wannan kogo har ma yana cewa da ɗayan zai duka ya liƙa da ya gamu raga da abu da ke ce ma alhauf ya riga ya gama faruwa sura alhuzun da shi ne kawai su kama su kashe su shi za a kai tabiri da la ta hazan la ta hazan za mu zo wani ma a cikin sura nan da za mu ci ƙarin bayani a game da shi insha Allah ah, asmai wani babban malamin lugar arabiya yana cewa cikin wannan aya akwai abubuwa masu ban mamaki kowanne guda biyu aya ta zo da wato umarni guda biyu ta kuma zo da hani guda biyu sa'an ta zo da bushara guda biyu umarni guda biyu da Allah ya ce maƙura annabi Musa arzi'i ki shayar da shi umarni na biyu da ya ce fa'alƙihi ki wurga shi cikin ruwa kaga umarni guda biyu sannan hani guda biyu da aka ce mata wala ta khafi wala Kar karki da bakin ciki kuma karki damuwa sannan bishara guda biyu da aka ce inna raduhu ilayki zamu dawo miki da shi wa za'iluhu min al-mursalina ko mu sanya shi daga cikin manzanni wannan bishara ce guda biyu aka yi mata wannan aya tana daga cikin sirrorin fasaha na alkur'ani da ake kwatance da su a koyaushe wajen irin wannan zancen zai wuya wani ɗan adam ya iya faɗan waɗannan abubuwa a cikin jumla da duk yadda ke ga fasaha shi yana so ya umarni guda biyu ya hani guda biyu ya bishara guda biyu babu shakka sai ya buƙaci aƙalla jumla shida amma qur'ani ya faɗa a cikin aya guda daga cikin fawaid da ke cikin wannan aya akwai tabbatar da ilhama cewa Allah madauki sarki yana yi ilhama ga bayansa. tun da can yana yi kuma har yanzu ma yana iya wato Allah ya zaɓi wani bawa cikin bayinsa mutanen kirki ya kimsa mushi wata fahimta kuma ta tsargu a cikin ransa ya sai a ga ya dage akan abun kamar kamar yana da wata hujja tabbatacciya a kai wannan abin ya tabbatacce Allah yana yin shi ga waliyansa idan mutum ya gan shi da irin wannan ɗabi'ar za a kalla idan mutumin kirki ne sai a ɗauka falala ce da baiwa daga Allah idan kuwa mutumin kirki ba ne to ta yi bokanci yake ta yi kuma aljanu ne suke gaya masa ta yi kuma istidraji ne Allah yake masa don ya ƙara haraka da haka ya danganta ga irin mutum amma dai kamar yadda muka ambata malamai sun yi ijma'i akan cewa mahaifiyar annabi Musa ba annabiya ba ce sannan wannan aya tana nuna mana irin yadda mahaifiya take jin tsoron duk wani abu da zai iya cutar da ɗanta kamar yadda muke gani a waƙe rayuwa uwaye mata suna iya tafiya to any length don su kare ƴaƴansu za ta iya sarautar da rayuwarta da mutuncinta da dukiyarta da duk wani jin daɗin duniyar da take fama da shi da take jin shi za ta iya salwantar da shi ko menene dan to wannan ba sa ba abu bane sannan kuma yana cewa wato Allah madaukin sarki yana mura'atin wannan hali na mata wato shi sa sai Allah ya ba ta mafita game da sannan Allah yana ba mu labari a cikin wannan aya alƙawarin da yayi na tabbatar da Annabi Musa akan rayuwarsa da kuma alƙawari mafi girma fiye da wannan shine bisharar da aka yi mata cewa ɗanta ya zama annabi wanda wannan yana nuna mana ashe su annabawa dama can Allah ya riga ya zaɓe su a matsayin annabawa ba wai sai bayan sun girma ne Allah zai take da cewa bari mai da wane annabi dama can a cikin littafin shi na lauhin mafus a cikin kaddara dukkanin waɗanda ya nufin ya ba su annabta ya riga ya zaɓe su da aka aka yi ma'al'uwar annabi musa bushara a nan kamar da aka yi wa uwar annabi ita ita ma bushara game da ɗanta tun yana ɗan ƙarami cewa annabin allah a cikin aya akwai wani abu a da za mu iya ɗauka a keɓance wata fa'ida lafifiya ne duk mutumin da ya zo zai ba da wani labari mai tashin hankali to ya san yadda zai yi ya karanta tashin hankali iya iya mai imajinin tashin hankali da ke cikin a ce uwa yaran nan ki ɗauke shi turga cikin ruwa da Allah ya zai tsaya iya nan ba wani bushara cewa amma fa za a dawo muke shi ai ma annabi ko da Allah sai ce na ce ki da kyar na kita a cikin ruwa ba ruwan ki da mun da zai biyo baya kaga wannan zai daki zuciya ta Allah tana iya faɗo ma da su to duk wanda zaka bashi wani labari mai daki mutuwa gobara asara tashin hankali duk wani bala'i da zaka da labarin shi to ana so kai iya iya waka ka kallala labarin zamu ga haka a cikin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam idan manzo ya je gaida mara lafiya mara lafiyan fa da yana cikin jin jiki to annabi zai nuna mashi cewa ka a rashin lafiyar ka nan ina yi sai dai hali zai ce mashi ne la ba sa tsahurun isha shi babu komai wannan kafara ce annabi ya je gido ta mata ummul ala kuma da yake cikin sunan abi dawuda tana cikin tsananin rashin lafiya da ya je mai ce mata abshiri ya ummul ala yace ina miki Ya ki umul ala babu wani mumini da zai rashin lafiya face sai Allah ya sanya wannan cuta ta zama kafara ga zunubansa ba zai tashi ba ko kuma adalin shi ya kai ƙarshe wato faci sai ya zama bai da sauran zunubi da kawai da ya ruba ta ce kai wannan ciwon na kito sai dai wannan aiki ne na Allah Allah da kyauta ko da a ce bayan ka fito da gumar lafiya ne kai da ƴan uwansa ko da abokansa ko kuma kai ne likita ko mai jinya shi a ce ranka ne ko dakta ya ji cewa da ce ai wani sai dai a jira lokaci wannan bai daga cikin ladabin sanar da mummunan labari Wace wani ne shagon shi kama da wuta a kasuwa ko an sace motarsa ko an yi kidnapping ɗin iyalinsa ko kuma kai ne mai bada labari ko an mushi wata mummunan mutuwa ko asara kana kira sai ka ce to wane wane fa ya mutu ba a zai dade yana kallon bakinka sai ka fara da 'yan mukaddima to ka san dai kaddara ko waran shi na hannun Allah ka san dai wani dama yana jinya to dai ciwo dai ya kawo ƙarshe sai ka ka ka karanta labarin ki a cigaba gaba da mai addu'a a mai da komai ga Allah wanda ka san dukiyar nan Allah ne ya baka ita san da ya ga dama yana yin kwaci amma ka bugun shi wani wanda eh mallin nan naka fa ya kama da wuta ga dangadan wallahi an race da ra'ayi shi ga mun da a tsatsai to daga nan sai ya faɗi ya kamu da hawan jini ko zuciya shi ta buga ko kuma duk inda ya ƙara jin muryarka ko ya ƙara ganin wayar shi tana rinne ya sunanka? Sai zai fara tsammanin mugun labari shi da daga cikin ladabin da za mu koya a nan shi ne karanta girman musiba wajen ba da labarin shi za ga Allah ya kawo labarin sai da mun ba wani labari na wata musiba ba wa auhayna ila ummi musa an arbi'ihi fa idza khifti alayhi hayya ba kawo kan labarin ba sannan ka ce fa alqihi fil yam sannan kuma Allah ya ce wala takhafi wala tahzan an kara dauke mata damuwa sannan aka mata bishara da alkhairin da zai biyo baya zaka in zaka bada labari ko zaka rubuta ko zaka rubuta sako a tek ko zaka sanar da shi a wata kafa labari na damuwa da bakin ciki to ka karanta shi wannan kuma yana nuna mana har ila yau ashe jin bakin ciki da damuwa akan abin da a ɗabi'ance yana sanya bakin ciki da damuwa ashe ba laifi ba dan Allah ma ya ce mata fa'iza histi alayhi Allah bai tuhume ta akan cewa dan me zaki ji damuwa idan ɗanki ya mutu Allah dan da Allah ne baki dama Allah ne baki dama ya kwaci ashe ai maka mutuwa ko ka shiga cikin wata damuwa ko asara a ga ka ji bakin ciki irin na ɗabi'a to ba laifi bane ba kuma karancin imani bane dan manzo Allah sai kuma yana cewa alqalbu yahzanu wal aynu tadma'u wala naqulu illa ma yurdi rabbana ido yana zuciya na jin damuwa ido na yin hawaye amma ba za mu faɗi mummunan magana da haka ya halatta mutum in ya ji bakin ciki nuna bakin cikinsa kai ya ce wai shi zai daure ko irin yadda wasu sufaye suke yi mutum an mushi mutuwa amma sai kama dariya wai saboda yana ganin kamar idan ya ji bakin ciki to kamar bai yi tawakkali ga Allah ba wannan wani rikitawa ne da shaidan ya kawo mutum daga cikin talbisu iblis shedan ya sa maka tunanin cewa jin bakin ciki akan abinda a ɗabi'ance yana sa bakin ciki shedan ya sa maka cewa wai hakan rashin tawakkali ne ba rashin tawakkali ba rashin tawakkali shine ka wuce iyakar abin da ya halatta kai ta ihu ko mata kamar da suke ta ihu suna zagin kansu suna suna wa kansu mummunan fata ko suna ganin Allah bai kyauta musu ba Allah ta tsare mu sannan wannan aya tana tabbatar mana da ƙudurar Allah da iyawarsa wajen juya al'amura yadda ya so yadda ya ga dama in ba iyawar Allah ba ta yara ɗauki jinjiri sabon haihuwa a wata kistar an ce ta shayar da shi ne na mako guda kawai ta ɓoye shi na mako guda tana shayar da shi daga nan ta fara zargin cewa an fara tunani ƴan leƙen asiri sun fara tunanin tana da yaro sai ta suka shi a cikin ruwan to mu dauka ma koda mako guda mu dauka ma koda kwana 40 yanzu jinjiri dan kwana 40 a saka shi a cikin akwati na katako a sa shi a cikin ruwa ya kama tafiya jibi sanyin ruwa jibi rashin yadda yara yake bukatar abin nan warmness a lokaci yana bukatar a lullube shi a sa mai rigar sanyi a sa mushi shawar in an fito da shi yana bukatar ɗani to a lokacin ai abin da zai faru kawai shine mutuwa zai yanzu irin yaran da ake wurgar da su ma a wurgar da yaro a bola ko a wani waje kafin gari yawa yana da mutuwa suke wani gogo da an ɗauke shi da ragowar ran shi an kai shi asibiti ba za ga da wuya yake kai labari to amma wannan saboda kudura Allah da iyawarsa ga Allah ya karkar da shi ba samu labarin annabi Musa ya kamu da wata cuta ko ya samu wata lamoniya ko ya samu wani eh, defect a rayuwarsa wannan kudura Allah ce da iyawarsa yana juya al'amura yadda yake ina fata mun gane wannan to wannan kenan sai Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna an zama an yi tsallake a kirta ba a ce to shi kenan sai ta je ta siyo akwati kurta aka kera mata ta wuta saka shi tana cikin kuka tana hawaye tana mushi kwana, tana cewa to dana inda ni inda rabon ganawa kuma ganawa tana kaga duk babu wani sai aka tsallaka ko wani sin cewa falta kafa hu alu har an wurgar da shi a cikin ruwan har ruwan ya tafi da shi har an zo an tsince shi alu fir'auna suka tsince shi ne kuna lahum aduwan wa hana dan ya kasance a gare su abin gaba da kiyayya da kuma bakin ciki kaga nan ma uzunu sai aka ambace shi ba a ce zai kuna lahum aduwan wa khawfan tare cewa kuma bakin cikin nan gaba ne ko kuma a mun ji malamai sun ce bakin ciki wanda ya wuce shine huzun bakin ciki wanda ke zuwa shine hau. amma nan kaga bakin ciki ne mai zuwa kuma amma tabirin shida da mene da huzun to me yasa anan suka ce saboda shi ma wani abu ne da an riga an tabbatar sai ya babu shakka siyafa dan don haka babu bukata a kira shi da suna hau domin hau yana iya tabbatuwa yana iya kuma bai tabbata idan kana tafiya yanzu akan hanya wanda ake tsammana akwai yan fashi zaka dinga jin tsoro akwai yan fashi ko bandi to wannan sunan shi khawf amma kaga baka da tabbacin zaka su ko ba za ka gansu amma idan akwai tabbacin za a gansu to wannan damuwa sunanta huzun ina fata mun gani yakuna lahum aduwan wa hazana haka ake karanta shi da hazan shi da yake ya halasta a karanta kalmar da hazan ko huzun kamar da ake cewa sakam ko suƙum kamar da ake cewa kuma haɗila yau a bakal da bukul dukkaninsu ana cewa haka ana iya karanta su da irin wannan a cikin adda alaihi sallallahu alaihi yana adda yana cewa abin nan wajen sakam ko ya ce suƙum haka wajen bukulu rowa ana iya cewa bukulu ana iya cewa bakulu to haka ana iya cewa hazan ana kuma iya cewa huzun ya ce da ya kuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna dan ya zama musu abokin gaba kuma ya zama bakin ciki a gare su inna fir'auna sani dai shi fir'auna wa hamana da hamana da kuma da sojojinsu kanu dukkanin sun kasance khati'ina masu laifi Allah ya ce falsaqatu al shi shine abinda aka samu wato wanda na wani ya ɓata katsanta ba da niyar kan neman shi ba insha Allah a ƙarshen darasin nan ko a darasi na gobe lokaci ya ƙure? za mu yi ta'aliki akan wasu kuce-kuce suka shafi abinda ake ma al-luqta tunda ya ambace shi a nan insha Allah al ma wujida dhallan fa shine abin da aka same shi ya ɓata sai aka ɗauka. za mu zo magana magana kan nau'o'in wato tsuntuwa da kuma yadda shari'a ta ce a mu'amalance su an ce alu auna. alu auna. to Suwa ne ne alu auna? malamai sun yi magana iri uku game da ayyana suwaye alu auna. kamar yadda Ibn jarir ya kawo a cikin tafsirinsa magana ta ɗaya wanda asuddi suddi ya kawo ta ita ce cewa jawari fir'auna bayi ne 'yan mata na gidan fir'auna suka fita suka tafi bakin rafi kuri sun je wanka ko ɗibar ruwa ko za su yi wani abu da ruwa sai kawai suka ga akwati yana wuce sai suka ɗauko shi suka zo da shi fada ana aka buɗe shi wasu malaman kuma suka ce kamar yadda muhammad ibn qaisin ya ce wata ɗiyar fir'auna ce wadda an ce ma tana da cutar bara tana zuwa tana wanka da ruwan ni wanda aka ba ta prescription cewa zai warkar da ita ta je tare da masu gadinta suka tsanci wannan akwati wasu kuma suka ce a alu fir'auna su ne a awanu kamar yadda muka ji a baya da aka ce junud alu fir'auna su ne mataimakansa wannan shine maganar ibn ishaq wanda ya kara da cewa shi fir'auna yana da wata fada da yake zama kullum a gaban kogin nilu din kamar yadda yake cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana da wata rumfa ta kasaita da ake zuwa a kafa mushi kusa da kogin nilu a nan yake wuni yana zaune a wannan rumfa sai masu kewaye da shi sojojinsa suka hango wani akwati yana tafi cikin ruwa sai suka je suka ɗauko shi suka zo mai ci lafazin al'an asalin shi lafazin ahalu ahalu kamar yadda al-imamu mutadar zabidi yake faɗa a cikin tafinsa tajul arus min jawahir kamus yace asalin shi lafazin ahalu wato mutan gida sai aka share ha'ur din sai zama ya zama a da aka cire ha'ur din sai aka yi ibdalin zuwa alhamza kaga maimakon ahalu sai kuma aqlu da aka ga kuma ya zama haka ya zama akwai tawalin hamazat wanda bisa da larabci kuma dole a mai da daya ta zama madda shine mai da shi alu to dan haka ake cewa alu amma malamai suka ce la amalu lafzul ali illa fi ma lahu sharafun galiba. ba amfani da lafazin alu sai ga mutanen gidan da a ɗabi'ance suna da daraja darajar annabta ko darajar wadata ko dukiya ko shahara ko makamancin haka da haka ba za a iya cewa misali alul iska a ce ana nufin mutanen gidan baduku misali kuma da biyance baduku baya cikin mutane masu daraja ko a ce alul tari ana nufin mutanen gidan barawo domin a adabiyanci barawo bai da daraja kuma mun gani to don haka za mu ga ɗin na alƙur'ani da yadda aka kawo lafazin alu yana zuwa ne don nuna sharafin wasu mutanen gida kamar shi fir'auna ɗin da Allah ya ce yi najjaina ku min ali fir'auna haka kaman irin faɗin Allah subhanahu ta'ala min ma Raka, alu musa wa alu haruna tahmiluhu al-mala'ika ko haka mun faɗin Allah faqad atina ala ibrahim alkitaba wa hukma nubuwa haka fadan Allah wa yatimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba inna Allah astafa adama wa wa nuhan wa ala ibrahima wa ala ala da kuma uwa uba kalli salati da ake yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad saboda sharafin mutanen gidan waɗannan annabawa da makamantansu da aka lafazin alu yana zuwa da nuna sharafi to shi sharafin fir'auna anan ba sharafin daraja ba a sharafin ƙarfin mulki da ƙarfin mugunta da aka shi ma aka ce faltaqahu alu fir'auna da aka su alu fir'auna a nan waɗanda ake nufi suna iya zama kudi sojojinsa ko mabiyansa 'yan jam'iyyarsa ta zalunci ko wanda suke kan addininsa cikin kirkawa ko waɗanda suke goyon bayan zaluncinsa can za mu ga inda aka ambace su a cikin alkur'ani za ka ji an ce ne da alu wa agarakna ala fir'auna mun dilmiyar da su ka da'adi ala fir'auna wallazina min qablihi ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون هكذا game da azaba wa yawma taqumu sa'ati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab to ala fir'auna dukka magoya bayan shi daga cikin mutanen gidan shi da waɗanda suke da suke bin wannan tsarin nashi na zalunci da sojojinsa da duk wani azzalimi zaka cire kawai baiwa Allah matarsa Asiya wanda zamu zo mu ci magana akan ta a gaba kaɗan insha Allah ita kaɗai ake cirewa saboda ta yi imani da kuma wa qala rajulun mu'min min alifin fir'aun wannan da yace taktuluna rajulan wannan za mu gumi cewa magana akan shi waɗannan su ake cirewa kawai da ire-iren su su ne suka fita zakka daga cikin waɗannan azzalimai su fir'auna da jama'a Allah ka tsare Allah yake ya kuna lahum aduwan sun ɗauko shi dan ya zame musu alaka kai ya zame musu abokin gaba wannan lamun din li yakuna malamai sun yi maganganu da yawa akan babu laifin mu takaita magana akan ta kwarai da gaske ba don ba don kuma ba saboda fa'idarta a wajen sanin ma'ana aya domin kaga asali abinda muka sani abinda ake ce mallamu ta'ali sun dauko shi dalilin dauko shi don ya zame musu abokin gaba wanda kuma mun san aikace ba haka ba su ba su ɗauko shi don ya zama abokin gabansu ba sun ɗauko shi ne kamar yadda mata take cewa a sa an yamfa auna ta da ta yiwu ya amfane mu ko kuma mu ɗauke shi mai adaptin ɗin shi zama ɗanmu amma Allah shi kuma anan ke cewa li yakuna lahum aduwa wannan lamun ɗin ita ce malaman nahau da tafsiri suke ce mata lamu la'aƙiba ko lamu sayrura da ana faɗa mata haka kamar yadda zaka ga malam mai al-muharrir wajiz ya kawo yace wahiyal lati tarmi ila natija lat ta'rif ita ce wata ke nuna abin da zai faru a can ƙarshen al'amari Kama faɗin Allah wa kazalika ba asnahum liyata sa'a dubayau game da asabul kafi Allah ya ce irin haka muka tashe su liyata sa'a domin a ƙarshe su tambayi kansu mai ya faru kam labisu irin faɗin Allah rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya sai annabi Musa ya ce rabbana li yadillu yadillu an sabili dan su batar da mutane kaga Allah bai ba su dukiyar dan su batar ba amma ƙarshen al'amari abin da suka yi kenan haka irin faɗin Allah da yahmilu awzarahum kamilatan wa min awzaril ladina yudilluna kaga li yahmilu ay fi nihayatil mataf cikin sutu annahar kenan sanan da yawa a cikin alqur'ani ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعد الذي عمل إذن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما cikin Ali Ibrahim na kawo wannan misalan da yawa ne saboda zan ambaci ta magana wanda malamai suka yi ta al-Imam Shankiti Allah ya gafarta mishi mai zafin adwaqul bayan fi ibahil qur'ani bil a daidai tafsirin wannan aya a cikin sautin kasar ya yi fatali da duk wannan ƙa'ida ya ce duk ba haka ba ne ya ce duk malaman na hausun sun wahal da kansu ne sun wahal da mutane a kan wannan babu wata lamun ba, lamun ta'aliki gaskiya wannan magana shi Allah ya gafata mai kuskure shi domin in abin da ake gine alƙur'ani na asharatun lamar masu wannan ma'anar yana nufin ba zai yi a karɓi maganar imamu shirki da da girman ilimin su duk da kuma a kowane ya rigaye shi akan haka shine al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi a cikin tafsirinsa shi ma ya wata magana kwatankwacin haka wacce take nuna zuwa ga shi ma bai amince da a kira wannan lamun da suna lamun akiba ba amma dai waƙiyin abin da ake gani na gomomin misalai a cikin alkur'ani yana nuna cewa lallai akwai ta lamun da ake ce ma lamun akiba ko lamun sairura kuma wannan da ke nan wajen kamar yadda malamai suke fara ita ce mafi gaskiyar misalan da ake bugawa a kan lamun akiba wallahu a'lam Allah yake inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina lalle fir'auna da hamana da sojojinsu sun kasance masu laifi ne al-khati'u shine al-mudnib wato a kamar da Allah yake cewa wa za'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a irin nasiyatin kadibatin khati'a irin yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'ina zaka ce al-khati'u shine mai kuskure in kuma ka ce abu mai laifi wanda yi da gangan wanda da gangan yana sanayi in kuma ka ce al-mukhti'u shine wanda yi kuskure shi da Allah yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wanda su ana akira da suna al-khati'una wato masu yin laifi wanda da gangan suna sana suke yin laifin fir'auna abin da yake yi na laifuka kangara ce fitsara ce kafirci ne yana sana da mataimakan shi suka taya shi a kai suka yi fitsara ce kafirci ne suna sana da ka mu gane haɗarin yin laifi kana sane da gangan ka dinga ganganci bayan an maka wa'azi an gaya maka wannan laifin babu kyau amma ka wuce ka ci gaba da yi shi daga cikin shi ne? yana da wahala ka bar shi ko kuma ko da za ka bar shi za bar shi ne a makare bayan ka shiga gargara kamar yadda ya faru da tar'auna ɗin amma idan kana yin laifi ne irin yadda ɗan adam ya saba wato kuskure da rashin sani da ruɗin shaiɗan da ruɗin zuciya mutum yana yi amma yana ji a jikinsa baya kyautawa mutum yana yi amma yana koyewa wal ismu ma haka fi nafsika wa ta ayi tada alayhin nas mutum yana yi ya dawo ya nadama ya tuba to wannan da sauki al'amarin amma wanda ya riga idan shi ya bushe baya kunya idan mutane baya jin tsoron Allah da ya halice shi hasali ma yana kokari ne ya justify laifin yana cewa shi laifin da yake ba komai bane shi abin da yake ba daidai ne mutane ne ba su fahimce shi ba to wannan ya shiga cikin irin waɗannan alkhati'ina su ne masu yin laifi da gangan suna sanar suna ji suna gani to irin wannan laifi yana da shi'umci ba kasafai ba kasafai mutum yake daina shi ina fata mun gane wannan Suna ganin lokaci ya ƙure za mu saurara nan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan kokarin fitar da wasu maganganu na fiqhu da suke cikin wannan aya wanda daga cikin su muhimmin magana da zamu insha Allah ne. abin da ya shafi hukuncin allukuta da aka ce faltaqatahu alu fir'auna Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله